آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثة قوم شاء أكو وتن ترى وتن رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 da ta daidai da 29 ga watan 5 2018 muna nan dai cikin sura ta biyu ita ce suratul bakara a jiya mun tsaya ne ƙarshen Allah faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa ala zalimin آية تتري لشسع عنده يوم ابنه تعالى ذا متاشف لكم آية تتري لشسع عنده فدم الله سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والهرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله مدوك كنسر كيتي الشهر الحرام وتنيما سؤال فرما قوة من الفرما بالشهر الحرام daidai yake da wata mai alfarma wal hurmatu haka nan alfarma a bar wato qisasi ce idan an keta ta faman ihtada alaikum duk wanda yayi ta'addanci akan ku fa'tadu alaihi kuma ku yi masa bi misli ma tada alaikum gwargwadon yadda ya ƙetare iyaka akan ku wattaqullaha ku ji tsoron Allah maɗaukacin sarki wa alamu ku sani annallaha ma'al muttaqin Allah yana tare da masu kiyaye dokokinsa lafazin ash-shahrul haram wata mai alfarma alif wallam wasu malamai suka ce zai iya zama na jinsi sai zama dukkanin jinsin watanni masu alfarma sun shiga ciki mana watanni masu alfarma daidai suke da watanni masu alfarma sai zama watanni masu alfarma su ne waɗannan guda hudu da Allah ke faɗa cikin suratul tauba da yace inna indata shuhuri inda na 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum arba'atun hurum a hadisan Abi Bakar manzo yace salasatun mutawaliyat guda uku a jere sune zulqa'ada zulhijja da muharram da yace da kuma rajab na mudar alladhi baina jumada wa sha'ban sune watanni guda hudu zulqa'ada zulhijja almuharram da kuma watan rajab in mun dauki alif da lam a matsayin na jinsu ko kuma mu dauki cewa alif da lam din na ahad ne sai zamo wata mai alfarma daidai yake da wata mai alfarma ma'ana a nan kuma in ya zamo na ahad alif wallam sai ya zama watan zulqa'ada wanda shine da yawan malamai wani cikin malaman tafsiri suka fassara ayat da wannan domin ayat tana da alaka da umarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita manzo ya gaya wa sahabbai cewa yayi mafarki gashi a cikin makka da shi da sahabbai wasu suna saisaye wasu suna yin kwalkwabo wanda su kuma sahabbai sun san mafarkin annabawa gaskiya ne saboda haka kowannen su ya murna ya farin ciki aka yi shiri aka fito zuwa makka yayin da aka zo makka a hanyar tafiya makka kuma sai zuwa makka ya gagara da ƙuraisha labari ya zo musu suka fito suka yi ganganku suka yi shiri cewa ba su yadda manzan Allah sallallahu alaihi ya shigo makka ba suka yi shirin yaki ƙarshe manzala ya canja hanya taguwarsa ta tsaya a hudaybiya to bayan an kulla sulhu daga cikin abin da aka kulla sulhu da shi shine za su koma gida bana ba za su shiga cikin makka ba sai baki baki iwar haka za su zo su shiga makka tsawon kwana uku kadai bayan kwana uku za su fita su bar makka to bayan manzo sallallahu alaihi ya amince da wannan sulhu da aka yi sai ya gida wannan kuma ya faru ne a watan zulqa'ada kaga wata ne mai alfarma da aka koma gida baɗi shekara ta zagayo manzo sallallahu alaihi ya ƙara dawowa a watan zulqa'ada kuma suka shigo makka suka yi umara kwana uku sa'annan suka kama hanya suka fita daga cikin makka to sai Allah ya ce ash-sha'rul haram watan nan mai alfarma na zulqa'ida wanda suka taho a bara aka ana su su yi wato su a ciki bishaharil haram ya yi daidai da wata mai alfarma wanda suka yi a yanzu na fata an gane bara a watan zulkada bana ma a watan zulkada kaga shi kowanne a wata ne mai alfarma kuma wannan watan shine dai wannan watan kenan wancan wata yayi daidai da wannan wata ashe kenan alkawarin da Allah ya za su shiga makkan sai shiga kenan ina fata an gane domin da wasu suka tambayi manzo Allah ba ka ce mana ka ganka ka shiga makka ba sai ce amma ya bance muku wannan shekarar ni dai na ganni kuma na san tabbas sai mun shiga kuma da shekara ta zagayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ya shiga to sai malamai suke cewa ma'anar aya kenan in man ɗauke shi a matsayin watan zulqa'da ake nufi sai ya zama watan nan mai alfarma na zulƙida daidai yake da wata mai alfarma shi ma na zulqa'da wanda manzon Allah ya zo ya saki umara a ciki ina fata an gane sai Allah yake cewa wal hurmatu qisas nan alfarma ita kanta idan an keta ta a bar yi wa kisasi al-hurmat jam'u hurma jam'i ne na wato hurmatun alfarma guda ɗaya jam'i hurumat malamai suke cewa abin da ya sanya Allah ya ce hurmatu yace ya ce saboda akwai nau'o'i na alfarma da suka faru a wannan lokaci na ɗaya ga alfarmar watan wata ne na zulƙada wanda aka haramta yaki na biyu ga alfarmar garin alfarma ne na garin makka shi ma gari ne da Allah maɗaukacin sarki ya haramta zubar da jini da yaki a ciki sannan na uku ga alfarma ta cewa sun ɗauro harama daga miƙaci sun ɗaura haramar umara kaga alfarma uku alfarmar ɗaura harama alfarmar garin makka shi kansa alfarmar watan mai alfarma amma aka keta alfarmar wannan wata aka hana su aka nemi ma a yaƙi su ina fata an gani shi za Allah yake cewa wal hurmat ma'ana alfarma ta wannan wata din qisasun abari ma qisasi ma'ana kun shigo harami a wannan wata da haramakku kuka shiga watan saboda haka aka nemi a hana ku aka hana ku sa'annan kuma shekara ta zagayo Allah madaukakin sarki ya ba ku dama kuka dawo kuka shiga kaga Allah ya muku kisasi ma'anar kisasi shine an sakanta muku da abinda aka hana ku a baya sai Allah ya kawo wata hanya cikin sauki sai Allah ya hore muku ina fata an gane sai Allah subhanahu wataala yace mani tada alaikum amma fa duk wanda ya ƙetare iyaka a kan ku ya nemi ya yaƙe ku a cikin wannan wata mai albarma ko a wannan gari mai albarma ko kuna tattare da harama wato a wannan lokacin fa zo alaihi kuma ku yaƙe shi ma'ana ku yi ta'addanci kansa bi muslima tada alaikum gurgudan abin da ya domin al shine a ta'addanci a kan mutum mana a zalunci mutum ba tare da yaji ji ya gani ba aya tana nuna duk wanda ya far muku ya yaƙe ku ba tare da kun yaƙe shi ba to kuma ku yaƙe shi ku far masa gwargwadon yadda ya muku kada dai ku wuce wato gona da iri ina fata an gane kenan ayat tana nuna jidda watanni ne masu alfarma wannan wata to ko da a cikinsa ne idan wani ne ya fara yakar ku cikin kafirai ya fara keta alfarmaku to anan babu laifi ku mai da martani amma in wani bai yake ku a wannan wata mai alfarma ba bai neme ya keta alfarmaku ba ko da ba musulmi ba ne baya halatta ku taɓa shi a cikin wannan wata mai alfarma ina fata an gane suka ce abinda ake nufi kenan fa man da alaikum fa tadu alaihi bi misli ma ta alaikum malamai suka ce kuma wannan yana nuna mana cewa wato babu laifi karama gwargwadon abin da aka yi maka ba laifi karama gwargwadon abin da aka yi maka waje za u sayi'atin sayi'atun misluha sakamakon mummuna shine mummuna kamarsa kwaci ina fata an gane suka ce sai dai kawai yin haƙuri shine yafi amma ba laifi in mutum ya maka abu ma gurgudan abin da ya maka shi zama hadisi ya zo ya ce almutasabbani ma kala fa'alal badi ma lam ya'tadil magzo waɗanda suka zagi junansu duk abin da suka faɗa na laifi yana kan wanda ya fara zagi matuƙar wanda aka fara zagi bai wuce gona da iri ba idan wanda aka fara zagi ya wuce gona da iri to anan sun yi tarayya cikin laifi in ya zo ya ce masa mutumin banza shi ma sai ya ja haushi ya ce mutumin banza duk laifin yana kan wanda ya fara magana saboda mai saboda shi ya fara amma da ya ce masa mutumin banza shi kuma sai ya ce masa mutumin banza sha sha sha kaga ya kara sha sha sha ko to a nan shi ma ya yi ta'addanci gaba ɗaya sun yi tarayya cikin laifi ina fata an gane to nan ma famane ta da alaikum fa'tadu alaihi bi misli gwargwado daidai yadda ya muku daidai yadda za ku yi masa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi in za ku yi ukuba ku yi ukuba gwargwadon yadda aka yi muku amma sai ce wala in sabaltum da za ku yi hakuri la huwa khairul lisabirin hakurin shi yafi alkhairi ga masu ga masu hakuri din saboda haka kenan in karama gwargwadon abinda aka yi maka kai daidai amma kada gurin ramakon kuma kai ma ka wuce gona da iri a nan kun yi tare a cikin zalunci ina fata an gane wannan ya nuna mana kenan wato ba laifi karama shi za Allah ya ce da masu imani a nan su yi idan an musu Allah ya ce wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa alamu ku sani cewa annallaha ma'al muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da wato masu kiyaye dokokinsa su ne masu takawa a nan za mu ga akwai mai iya Allah na tare da masu takawa yana tare da su da sa, yana tare da su da bada da nasararsa kuma mai iya iri biyu akwai mai iya al'amma akwai mai iya alkhasa mai iya al'amma malamai suka ce ita ce wadda ta kunshi dukkanin alitta sawa'un bayan Allah ne na gari ko ba bayan Allah ba kamar faɗin Allah da ya ce ma ya kunu min najwa ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا wannan ma'iya ce al'amma sannan akwai ma'iya kasa wadda ita kuma ta shafi wata siffa ko wani bawa cikin bayan Allah kamar faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake inna Allah amma allazina taqaw wallazina hum muhsinun kamar wannan aya da muke kai wa alamu annallaha ma'al muttaqin kaga an kawo wata siffa iya masu tsoron Allah to wannan ma iya ce khassa wadda Allah yakan sanya ta ne ga iya bayinsa waɗannan Allah yake da annabi Musa innani ma'akuma asma'u wa ara kaga wannan ma iya ce wadda take khassa ma'ana kenan ku sani cewa Allah yana tare da ku matuƙar kun kiyaye dokokin Allah kenan hatta wurin ramakon abin da aka yi muku Allah zai kasance ne tare da ku in kun kiyaye dokarsa in kuka ketare dokar kuka keta alfarmarsu to Allah madaukakin sarki baya tare da ku anan zai zare taimakonsa akan ku Allah ya yashe mu Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar wurin daga addinin Allah madaukakin sarki wala tulqu bi aydikum Allah yace, kada ku jefa kawunan ku ila ta'luka zuwa ga halaka wa ahsinu ku kyautata aiki inna Allah ma'al muhsinin Allah madaukakin sarki yana tare da masu kyautata ayyuka inna Allah wa ahsinu ku kyautata aiki inna Allah yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana kaunar waɗanda wato suke kyautata ayyukansu idan sun yi wannan aya tana nuna mana cewa a ciyar wurin daga addinin Allah amma kuma kada a jefa kai zuwa ga halaka lafazin wala tulqu aidiku wasu suka ce ba'u dinnan za'ida ce asali wala tulqu aydiyakum ila ta'luka kar ku jefa hannuwanku zuwa ga halaka amma sai aka kawo ba a nan wani suka ce a'a ita ba'un ɗinnan asliya ce amma ta kunshi ma'anar jefa kai ma'ana wala tufudu bi aidikum kada ku wallaka ku da hannayenku zuwa ga halaka me ake nufi da halaka a wannan aya malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa akai zai dauki kusan magana uku zuwa hudu magana ta farko an samu daga Uzaifa ibn al-Yamani cikin sabon manzala kamar da Bukhari ya rawaito cikin kitabut tafsir yace abinda ake nufi kada ku bar wato ciyarwa wurin daga addinin Allah domin idan kuka bar ciyarwa wurin daga addinin Allah to Allah madaukakin sarki in ba ku daina ciyarwa ba zai ci gaba da ya muku lada to idan kuka daina ciyarwa wurin daga addinin Allah kaga anan kun hana makan ku samun lada gurin Allah akan haka kun jefa kanku zuwa ga halaka domin idan ba ku samun lada to karshe sannu a hankali za ku iya jefa kanku kuma zuwa ga fushin Allah subhanahu wata'ala suka ce abinda ake nufi kar ku jefa kanku zuwa ga halaka ma'ana kada ku daina taimaka ma addinin Allah da abinda Allah ya hore ku wasu malamai suka ce a abinda ake nufi kar ku kuskura ku fita wurin jihadi wurin daga addinin Allah ba tare da guzuri ba ba tare da kyakkyawan shiri ba yin haka jefa kai ne zuwa ga halaka shi ma wannan an samu ruwaya daga Zaid ibn Aslama wanda yace haka ake nufi da wannan aya wasu malaman suka ce a'a abinda ake nufi kada ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka shine kar ku je ku dinga aikata laifuffuka masu tarin yawa in kuma kuka je kuna laifuffukan sai kuma ku dawo ku ɗebe ƙauna daga ra'amar Allah shi kansa wannan ɗebe ƙauna daga ra'amar Allah ɗin jefa kai ne zuwa ga halaka ina fata an gane masu magana ta hudu suka ce abin da ake nufi kar ku jefa kanku zuwa ga halaka shine kar ku daina yin jihadi domin in kuka bar jihadi kuka bar yada addinin Allah kuka kyale addini ba kwa taimaka masa wurin yada shi da jihadi to anan kun jefa kanku zuwa ga halaka wannan an samu ruwaya daga Imam Tirmidhi da take tabbatar da wannan daga Abi Imran yake cewa gazauna al-Madinata yuridu al qustantiniyya yace mun je yakar Qustantiniyya wa ala ahli Misr Uqba ibn Amir wanda yake jagorantar mutanen Masar a lokacin shine ukubatu dan amin. wa alal jama'ati abdurrahman ibn khalid ibn al gaba ɗaya kuma jama'ar komandan su shine abdurrahman ibn khalid ibn al-walid qala fasafafna saffaini yace sai muka yi sahu guda biyu lam ara saffaini a a'rada wala atwala minhuma yace ban taba ganin sahu mai tsayi mai fadi irinsa ba warrumu mulsiquna zuhurahum bi'a'id al-madina su kuma mutanen rumawa sun ɗan fara gadon su da ganuwar wannan birni nasu kala fa'amala rajulun minna alal aduwi nan take an yi tsaya cirko-cirko sai aka samu wani mutum ɗaya cikin sahabbai ko cikin tawagar shi kaɗai cikin musulmi ya zare takobinsa ya kukan kura kawai ya kutsa cikin wannan rundunar rumawa ɗin ya dinga sara sai da ya buɗe hanya ya shiga ya fito ya dawo cikin musulmi yana yin wannan mutane suna gani faƙalan nasu sai mutane suka dinga ma subhanallah la ilaha illallah yulqi bi yadihi ila ta'luka suka dinga ai ya jefa kansa halaka ya jefa kansa halaka ya za kai kadai ka shiga irin wannan taron faqala abu ayyub al-ansari to abu ayyub al-ansari yana gurin sahabban manzo Khalid ibn Zaid kenan wanda manzo Allah ya fara sauka gidansa lokacin da ya hijira sai ya ce inna ma tu'awwiluna hadhihi al-aya hakaza yace au haka kuke fasara wannan ayar an amala rajulun yuqatilu yaltamisu shahada aw yubli min nafsihi yace kawai dan mutun ya je ya kai dauki yana neman shahada ko yana nema ya kawo wani dauki ga ƴan uwansa masu imani kawai sai kuce ya halaka haka kuke fasara ayar sai yake cewa inna ma nazalat hadhihi al-aya fi na ma'shar al-ansar yace aya ta sauka akan mu ne mu mutanen Madina inna lamma nasara Allahu nabiyahu suka ce mu lokacin da muka ga Allah ya taimaki annabi wa azhara al-islam musulunci ya daukaka kullu sai muka ce bainana ma'shar al-ansar khifiyan tsakanin mu mu mutanen Madina sai muka hada a boye min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah ya sani ba sai muka tattauna sai muka ce inna qad kunna tarakna ahlana wa amwalana Sai a baya mun bar iyalanmu mun bar dukiyanmu an nuqima fiha ba mu tsaya mun kula da su ba wani sulhu ha mun gyara ta ba hatta nasarallahu nabiyahu har Allah yake mace annabinsa sai muka ce me zai hana yanzu mu koma mu tsaya mu gyara dukiyanmu tunda yanzu Allah ya ce mace addini ai ba sai mun zo mun ci gaba da wannan aikin ba sai Allah ya saukar da wannan aya kenan dena jihadin da dena kokarin yada addini shine halaka ina fata an gane waɗannan su ne kaɗan daga cikin waɗannan maganganu guda hudu idan muka kalli waɗannan maganganu guda hudu za mu iya cewa gaba ɗaya za su yi ta ƙarƙashin aya ina fata an gane saboda haka sai a ce gaba ɗayan su jefa kai ga halaka domin kin taimaka ma addinin Allah jefa kai ga halaka haka yake ko ba haka yake ba haka nan in yin kyakkyawan tanadi yayin fita jihadi tanadi na guziri da tanadi na karfi, shi ma mai jefa kai ne zuwa ga alaka domin riko da sababi ne haka nan in wato aikata laifuffuka aiwatar da laifuffuka na saban Allah da kuma ɗaya bai kauna daga ra'amar Allah shi ma jefa kai ga halaka dan me yana cewa wala sai asu min rahmatillah ko min la innahu la ya'asu min rawqin lahi illa alqawmul kafirun kaga a ce kenan halaka ne haka nan kuma kin jihadi da dena shi da kyale addini sai wanda ya ga dama ya ci gaba da yi ko ya ci gaba da yaɗa shi shi ba halaka ne saboda haka sai a ce gaba ɗaya sun shiga ƙarƙashin kar ku jefa kanku zuwa ga halaka Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa ahsinu ku kyautata ayyuka ma'ana ku kyautata alaƙa ku tsakaninku da mahalicinku kyautata alaƙa tsakanin bawa da manzo Allah ya faɗa shine ka bautata ma Allah tamkar kana ganin Allah in kai baka ganin Allah ka ji cewa Allah yana ganin ka haka nan ku kyautata mu'amalar ku tsakaninku kuma da sauran mutane halittar Allah shi ma Allah ya faɗa duk wanda yake son Allah ya nesa ta shiga barin wato wutar jahannama ya shigar da shi aljanna mutuwarsa ta zo masa falta'ti bi maniyatihi wa huwa yashhadu an la ilaha illallah mutuwa ta zo masa yana mai cewa yana mai fice da babu an bauta ta bisu sunta sai Allah sanan sai ce wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi ya dinga yi mutane irin abin da shi yake so su yi masa kenan gwargwadon abin da kake so su yi ma na kyautatawa da mu'amala kai ma kai musu kenan in kana son alaka ka ta zama kyakkya da mutane ka zama mai kyautata alaka kenan da mu'amala da su inna allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautata ayyuka na'am وأتموا الحج والأمرة لله فإن أهسرتم فما استيسر من الهدي ولا تألقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحري فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك أشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله هاذر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد الإقاب وأتموا الحج والأمرة لله الله يشيكو تشكى حج دا أمرا لله دا الله نفذ تشكى حج دا أمرا ما لم يشكى سيعبن عكي نفيد تشكى حج دا أمرا shine yin ayyuka na aikin haji kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya koyar akan harshen annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana shine ma'anar a cika haji da umara dan Allah suka je lafazin kuma Lilla ya nuna za a yi hajin ne za a yi umaran ne saboda Allah maɗaukakin sarki ma'ana ikhlasi wannan ya kunshi sharuɗa kenan na cika ayyuka guda biyu lillah al-ikhlas yin haji da umara dan Allah ba wai yin haji da umara kawai dan a ce mun alhaji ko a ce mun mai umara ba a'a dan Allah sa'annan yin hajin da umaran a aiwatar da ayyukan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarni ai wannan shine abin da ake nufi domin al-itmamu suka ce shi ne al'ikmal cika abin daidai yadda ake so a yi kamar yadda Allah yake cewa Tala ibrahim hu bi kalimatin sai ce mai a tamma hunna kaga ya cika waɗannan kalmomi ɗin yadda Allah ya buƙaci ya cika su to sai malamai suka ce shin wannan aya tana nuna mana haji ko umara wajibi ne wasu malamai suka ce ayar wai tana nuna cewa aikin haji wajibi ne saboda an ce a cika haji a cika umara tana nuna kuma umara wajiba ce saboda an ce a cika umara sai wasu malamai suka ce a'a ayar kawai ta take yi a cika haji kadai cikawa ko ana nufin cika ayyuka a cika umara ana nufin in an fara a yi ƙoƙarin aiwatar da wannan ayyuka na umara sai an kai ƙarshe amma ayar ba ta nuna cewa umara wajiba ce hakanan ba ta nuna cewa aikin aji wajibi a ina za a samu sai suka ce sai dai a wani dalilin na daban kuma jima'i ne na malamai cewa aikin aji wajibi ne rukuni ne cikin rukunin musulunci saboda Allah yana cewa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila Allah madaukakin sarki ya wajabta ma mutane nufar ɗakin Allah da ibada ta haji amma ga wanda ya samu iko wannan aya ta nuna cewa wato aikin haji wajibi ne akan dukkanin musulmi inda aka samu sabani ita ce umara shin umara wajiba ce ko ko ba wajiba bace akwai maganganu biyu na malamai magana ta farko suka ce umara wajiba ce wannan shine mazhabin imamu shafi'i da ɗaya daga cikin ruwayoyi daga imamu ahmad ibn hanbal an rawaito wannan daga sayyidina umar da abdullahi dan abbas da zaid ibn sabit da abdullahi dan umar da wasu daga cikin malamai cikin magabata kuma shine mazhabin az-zahiriya hujjatu wannan aya wa atimmul hajja wal umrata lillah suka ce ai Allah ta a cika haji sannan kuma sai suka ce haji ai wajibi ne sai kuma aka yi adafin umara a kansa ya nuna kenan ita ma umarar ta zama wajiba saboda an yi masa adafi da wau kenan hukuncin da ya shafi haji ya shafi umara da kuma faɗin aisha ta ce ya manzo Allah wai mata akwai jihadi a kansu ne sai manzo Allah ce suna da jihadi na wajibi a kansu wanda amma ba yake a ciki sai ce shi ne aikin haji da umara sai suka ce lafazin na da ya faɗa alaihinna jihadu yana nuna wato wajibci sa'an nan da hadisin ibn ma’abad ya ce yace nazo gurin Umar dan na ce ya amiral mu'minin ni na musulunta kuma na ga cewa haji da umara an wajabta su a kaina sai na ɗaura haramar haji da umara sai umar ya ce hudita li sunnati nabiyika Allah ya shiryar da kai ga sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallama ina fata an gane sa'annan kuma suka ce umara akan kira ta da suna karamin aikin haji akwai hadisin jibril wanda Ibn kuzaima kuma ya fitar da dara qutni hadisin jibril da hadisin umar amma wanda yake da siga ba irin wancan ta ruwayan muslim ba da aka tambaye mazala menene musulunci sai ce al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salata wa tu'ti zaka wa tahujja al-bayta wa ta'tamira wa taghtasila min al-janaba wa tutimma al-wudu wa tasuma ramadan sai suka ce to anan manzo Allah yace wa tahujja al-bayt wa ta'tamir kuma tambayarsa akai meye musulunci ma'ana ginshikan musulunci kenan umara ta shiga ciki suka ce wannan yana ɗaya daga cikin dalilai da suke ganin cewa umara wato wajiba ce akwai dalilai da yawa amma waɗannan dai suna daga cikin wato dalilan da suke kafa hujja sai masu magana ta biyu suka ce a umara mustahabbiya ce ba wajiba bace wannan shine mazhabin al-Imam Abu Hanifa da Imam Malik da kuma magana Imam Shafi'i fil qadim Imam Shafi'i yana da mazhabi guda biyu ko fatawa biyu akwai ash-shafi'i fil jadid akwai ash-shafi'i fil qadim ina fata an gane in an ce shafi'i fil qadim lokacin da shafi'i yake iraki shafi'i fil jadid karshen rayuwarsa lokacin da yake masa ita ce fatawarsa ta ƙarshe kenan to fatawarsa ta can farko ta da ya tafi kan cewa ya ce da wata ruwaya kuma daga imamu ahmad shine mazhabin ibn mas'ud kuma shine mazhabin shekul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul ibn Taymiyyah rahimahullah wajibin su suka ce dalilan suka ce an tambayi manzo Allah Jabir anil umara awajibatun hiya kala la sai ce ba wajiba bace amma in kai umara shi yafi maka daraja sai dai wannan hadisi akwai magana kansa bai inganta ba da hadisin da zo shi ma daga tsal'a, manzo ya ce haji jihadi ne umara kuma ta tsawo ce wannan hadisi imamu ibn majah ya fada shi shi ma ba'ifi saboda haka dai mafi yawanci dalilan akwai rauni sai dai suna ganin haji da umara ibada ce guda biyu daga jinsi daya saboda haka in kayi babba sai suke ganin karamar ta zama dole ba babba kuma ita ce mai haji a takaice dai su suna ganin wato haji umara ba wajiba bace haji ne wanda yake mai dole wajibi akan dukkanin musulmi Allah madaukakin sarki yace fa in ukhsirtu idan aka tsare ku ya zamana ba ku samu damar wato yin aikin hajin ba ba mastaisara min hadi. wajibi ne ku ba da abin da ya sawwaka na hadaya wala ta'liqu ru'usakum Allah yace kar ku kuskura ku aske kawunan ku hatta ya buluga al'adiyu mahillau har sai adaya ta kai mahallinta man kana minkum marida wanda ya kasance a hali na rashin lafiya cikin ku aw bihi adam min ra'sihi ko kuma yana da ciwo kansa fa fidyatun min siyami wajibi ne ya bada fansa ta azumi aw sadaqatin ko sadaka aw nusuk ko kuma yanka fa'iza amintu idan kuka amintu faman tamatta bil umrati ila alhajj duk wanda ya ji daɗi na aiwatar da umara a cikin watannin aji sa'annan ya warware ya aikata abin da Allah da ya ana shi saboda harama sannan kuma ya aikin haji shine wanda ya tamattu'i kenan Allah ya ce fa mastaisara min alhaji duk wanda ya tamattu'in umara zuwa haji to babu laifi lallai lallai ana so ya da abin da ya sawwaka na adaya. mana fa alayhi mastaysara min wajibi ne ya bada abin da ya sawwaka na adaya. amma ya yajid wanda bai samu hadayar yadda zai bayar ba fa siyamu thalathati ayamin fil hajj zai yi azumi guda uku a lokacin aikin haji wa sab'atin idza raja'tum guda bakwai kuma idan kun dawo gida tilka asharatun kamila waɗannan in ka haɗa uku da bakwai sun zamo goma kenan cikakku zalika wannan hukunci liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ga wanda iyalansa ba su zamo mazauna masallaci mai alfarma na ka'aba ba in sun zamo mazauna makka to su wannan kuma babu maganar wato yin azumi guda goma ɗin babu maganar bayar da wannan adaya ɗin wattaqullaha Allah yake ku kiyaye dokokin Allah wa alamu ku sani anna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ce wannan aya idan muka kalle ta akwai mas'aloli da zamu dan tattauna a takaice saboda lokaci lafazin fa mastaysara min al-hadi fa in uhsirtu in aka tsare ku fa mastaysara min al-hadi shin tsare al-hadi wani abu ne zai zamo al'insa a nan malamai sun ƙari juna sani wasu suka ce al'isar sai idan abokan gaba ne suka hana ku wucewa aikin aji. to a nan daga inda aka tsare ku a nan za ku warware kayanku sa'an nan ku yi aski sannan ku yanka hadaya sannan ku kama hanyar ku koma wannan shine ra'ayin wasu da yawa daga cikin malamai suka ce al yakan kasance ne da wannan mana idan an tsare ku to abinda za ku yi wasu kuma suka ce a'a al-ihsar ba sai lallai an tsare ku abokan gaba sun tsare ku ba a ko da rashin lafiya ce ko da rashin lafiya ce ka fara aikin aji ko umara sai rashin lafiya ta tsare ka sai suka ce daga nan kawai za ka warware sa'an nan ka kama hanya ka yanka hadayarka sannan ka kama hanya ka wuce masu magana ta farko suka ce dalilin da ya sanya aka ce in an tsare ku ne a matsayin abokan gaba suka ce a ayar in ka kalle ta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin ayar fa'iza amintu in kuka amintu faman tamatta abin umra shi aka ce ai ba a kiran mutum ya amintu idan rashin lafiya ce da ta tsare shi sai dai idan abokan gaba ne suka tsare shi shi sa imamu sabari da imamu shankiti da wasu cikin malamai suka rinjayar da cewa ihsari a nan idan abokan gaba ne suka tsare ka kafirai suka tara hanya suka hana ka zuwa aikin haji to anan inda ka tsaya anan za ka warware kayanka suka ce kuma mu kalli wannan kisa ta faru ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo hudaybiya da aka hana shi me yayi kaga kwance kayansa yayi ya yanka hadayarsa ya yi aski sa'annan ya koma gida baɗi kuma ya dawo suka ce amma idan rashin lafiya ne to wucewa za ka kai ɗawafi kai sa'ayi ka fita da umara ina fata an gane wannan shine wato hujjar waɗannan masu ganin kuma a'a umumi ne da rashin lafiya da sauransu suna ganin hadisi da ya zo cewa ko da mutum karaya yayi ko rashin lafiya ce ta same shi yana da dama wato ya dakata sai suke ganin ya kunshi kowanne a nan zai iya zama wato abinda zai hana mutum zuwa aikin aji mafi dairin jayin magana in ka kalli nassoshi da dalilai za ka iya cewa wato in an tare ka a matsayin abokan gaba suka tare ka suka hana ka zuwa aikin haji to a nan ne za ka warware saboda haka aka tare Allah sallallahu alaihi wasallama amma mutumin da yake da larura suka ce ai Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa biba bintu zubair shawara da ya shigo yace zaki za ki haji sai tace ce inni uridul hajja wa ana shakiya ina son zan yi haji amma ban da lafiya ina tunanin ciwo na zai tashi sai manzo Allah ya ce hujji zai ki haji washtaridi eh, in kin zo harama sai ki daura sharadi ki ce Allahumma illi aitu habastani Allah zan warware inda ka tsare ni mana inda ciwo ya zo min kaga wannan ya nuna kenan shi mara lafiya yana da wani abu zai iya yin wannan sharadi in abin ya taso masa sai warware ina fata an gani sai Allah ya ce wala ta'alqu ruhusakum to idan mutum ya samu wannan an tare shi din ka'ida ta ce fa mastaysara min alhadi fa'u din nan a ce fi jawab ma'ana alaikum ko alaihi wajibi ne akan sa ibadan mastaysara min alhadi abinda ya samu na hadaya abinda ya sawaka hadaya kuma ita ce dabba da ake yankawa kuma ba za a yanka ba sai musinna musinna kuma cikin raƙumi Shi ne wanda ya kai shekara biyar ya shiga ta shida sa ya gama shekara biyu zai shiga ta uku hakanan akuya ta cika shekara ɗaya tana ta biyu amma tinkiya ce za a iya yanka jaza'a ne yan wata shida ko wata goma wanda za a iya yanka ta kenan za ka ba da alal aƙalla akuya na hadaya ne sai ka yanka dabbaka sa'annan ka aske gashin kanka ka kwance kayanka sannan ka juya ka koma gida ba in Allah ya bada dama an amince sai ka dawo ka ci gaba da wato aikin haji Allah ya ce kada ku aske kawunan ku har sai wato wannan adaya ta kai mahallinta lafazin ta kai mahalli zai iya ɗaukan ma'ana biyu wani suka ce mahalli na lokaci ma'ana sai ranar layya sa'annan a yanka wani suka ce a'a sai adaya ta kai wato gurin da za a yanka ta shine idan mutum ya koro adayarsa to ba a sanya aske kansa aske ranar layya shi sanya lokacin da manzala sallallahu alaihi ya je makka shi ya taho da adaya waɗanda ba su taho da adaya ba sai su warware umar wato aikin hajjin su niyyar su mai da ita umara har aka tambaya aka ce to kai ga kowa ya warware amma kai baka yi ba yake saboda na taho da adayata ni ba zan warware ba sai ranar yake kenan sai ran da na yanka abinda ake nufi kenan in ka taho da adaya ba za ka yi aski ba a sai ranar layya ka yi wannan yanka din sa'an nan sannan wato ka aski ka cire wancan kaya ka sa wani sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda ya kasance a hali na rashin lafiya ciwo ne ya janyo sai an yi masa aski bayan ya daura harama ta haji umara kamar ya ji rauni za a yi ɗinki sai an ɗan aske gurin ko wata larura Ka ga ma'ana yana da larurar da ta buƙatu zuwa ga a yi masa aski au bihi azam min rashi ko kuma shi jikinsa lafiya lau amma kansa ne yake da wata larura wanda sai an aski kamar wasu kuraje ko wasu ƙwari sun dame shi to anan dole ne shi ma ya ba da fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk sai ya bada fansa ta azumi ko sadaka ko yanka aw aw anan na takhiri ne ko wannan ko wannan ko wannan sannan zamu ga fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk na kira ce fi siyaki fi siyaki ne ranar na faɗi ƙa'idan nan ba wurin ka na kira fi siyaki mai a sharti ko siyakin nafi na kira shi fi siyaki sharti fafidiyatun su ba da fansa min siyamin au sadakatin au nusuk ƙa'ida na sha faɗa idan na kira ta zo fi siyaki sharti aw fi siyaqin nafi tufidu al in na kira ta zo fi siyaqi sharti ko fi siyaqi an-nafi tufidu al in na kira ta zo fi siyaqi al-amri anan fi amri ne ma ba ba in ta zo a na umarni dan ta akai fa fidiyatun ay fa alayhi fidiya kaga umarni ne in na kira ta zo fi siyaqi amri tufidu itlaq in ta zo fi siyaƙin nafi au siyaƙin sharɗi tufidul umum in ta zo fi siyaƙin khabaril musbi tufidul ijmal na fata an gane wannan wannan a riƙe ƙa'ida za ta ce makama wurin ilimin tafsiri ina fata an gane to nan kenan tufidul itlaq fa fidyatun min siyamin azmi ba faɗi ko ina kowanne ne ba guda nawa nashin bai faɗa ba au sadakatin sadakar me au nusuk yankan me kaga sai an nemo wani dalili shine hadisin abu ibnu Ujra yazo ya fassara anan sunna sai ta fassara Qur'ani hadisin Bukhari da Muslim abu dan Ujra yace an dauko ni a ranar wannan Hudaybiya din yace kwari a kaina na zubowa a gashin kansa aka zo da shi gurin manzala sai manzala yace wa huwamuk waɗannan ƙwarin da ke kanka na cutar da kayan ce iya eh, mazala sai mazala ce je ka aski ka yi aski tunda yana cikin haramar umara sai ya ce ka yi azumin kwana uku ko ka ciyar da miskinai shida kowane miskini ka ba shi rabin kwano ko ka yanka akuya wannan hadisin ya fassara siyamin guda uku da sadaqatin kwano uku kowanne mutum shi da ka bashi rabin kwano au nusuk akuya mafi kankanta kenan in kai ɗaya daga ciki ya wadatar ina fata an gane saboda haka anan ta zo mutlaka sunna ta kayyada ta ina fata an gane sai Allah ya ce yayin da kuka amuntu to duk wanda zai tamattu'i zuwa aikin haji wannan ya nuna mana aikin haji iri uku ne a gurguje akwai al-ifrad shine mutum ya daura niyyar haji shi kadai haji kawai in yazo mai kati ya ce labbaik allahumma hajjan ko allahumma inni labbaik allahumma labbaika hajjan zai je makka ya dawafi ya sa'ayi tsakanin safa da marwa zai ci gaba da zama cikin kayansa har ranar tarwiya ranar takwas ga wata ya tafi mina ya je ya kwana washe gari tara ga wata ya tafi arafa sa'an sa'annan rana ta faɗi ya dawo muzdalifa aka kwana ya dawo mina ya jifan jamratul aqaba ya yi yanka ya aski ya tafi makka ya tsawaful ifada sannan ya dawo mina ya kwana uku shike na ya gama aikin haji ina fata an gani in yayi waɗannan kenan shi dole ba zai cire kayansa ba sai na biyu akwai mai kira ni ya haɗa haji da umara shi ma in ya zo miƙati zai ce labbaik Allahumma hajjan wa umratan in ya je ya na farko ya yi sa'ayi wannan na umara ne amma ko ba zai cire kayansa ba zai ci gaba da zama da wannan kyallan ranar takwas ga wata ya tafi Mina ya je Mina sannan ya tafi Arafa washe gari ya dawo muzalifa da daddare ya kwana washe gari ya dawo Mina sa'annan in ya ji fanjamratul aka ya yanka ya tafi maka ya ɗawafi ifada sai ya sake sa'ayi na aikin haji domin wancan na umara ne a mafi ingancin maganar malamai sa'an nan sai dame na kuma ya kwana uku ko kwana biyu sai na ƙarshe tamattu shi ne abinda ayat take nufi faman tamatta'a bil umrati ila al in shi ne kai umara ka cire kayanka a cikin watannin haji sa'an nan kuma ka ƙara mai da kayan kai aikin haji kaga tsakanin kammala umarka zuwa aikin haji yi da abubuwan da da aka hana ka da umara ka ji daɗi shi za aka kira shi da tamattu kuma ya fi sauki mutukar gaske kuma yana ɗaya daga cikin masu lada ko ma wasu malamai na ganin ya fi lada saboda manzala ya ce da sahabbai su warware aikin ajin su su mai da shi umara to shi mai tamattu in ya zo niyyar umara zai a miƙati idan ya tafi makka zai ɗawa fiye sa'ayi na umara ne daga nan sai a yi masa saisaye ana gama saisaye sai cire kayansa sai sa kayan gida daga nan zai ci gaba da yanke farci zai sa turare zai kusanci iyalinsa har sai ranar takwas ga wata sannan sai ƙara wanka ya mai da wannan kyallon ya niyyar haji sannan ya tafi mina ina fata an gane to sai Allah ya ce wanda ya ji daɗi ta hanyar tamattu'i na umara zuwa haji wannan ɗan tsakanin kenan to shi ma sai ya ba da hadaya saboda wannan dan dadin da kaji to ranar laye dole ka yanka amma mai ifradi wanda ya aikin haji kadai ba sai ya yanka ba amma in wannan tamattu'i kai dole sai ka yanka shine fa mastaysara min alhadi ay fa alaihi mastaysara min alhadi wajibi ne dole ya bada abin da ya sauka na hadaya mafi kankanta akuya faman lam yajid to wanda bai samu dabbar da zai bayar ba ko dai saboda baya da kudin saya ko saboda ga kudin sayan ba dabba to wannan shine aka ce zai yi mi lam yajid fasiyamu salasati ayamin fil hajj zai yi azumin kwana uku a lokacin haji sai malamai suka ce tun daga farkon watan zulhijja har zuwa ranar bakwai ga wata ko zuwa takwas ga wata ana son yin azumin kamun dai ranar arafa shi aka fi so ya guda uku saboda ranar arafa ba a san wanda ke filin aikin haji ya yi azumi saboda manzala a filin aikin haji na arafa bai azumi ba saboda ka mafi kyawun sunan manzala ba sai kai azumi ba don an tashi ranar ana arafa ake tattauna sahabbai yana azumi ne ko baya yi sai ummul fadli mahaifiyar ibnu abbas tace barin warware muku mas'alar kaga ana jaya wasu suna yana azumi wasu suna baya azumi sai tace barin warware muku matsalar ku gane sai ta ɗauki nono a ƙwarya sai ta ce ku kai masa kaji mata masu ilimi ana kawo manzala sai ya karɓa a filin umara sai ya sha filin wato arafa sai ya sha kaga an tabbatar da baya azumi ce shi za a ke san alhaji da ke filin arafa bai kamata ya azumi ba wanda yake inda ba arafa ba a sauran duniya shine ake so kai wannan azumin ina fata an gane saboda haka to ana son kai guda ukun nan kamar ranar arafa idan Allah bai hore maka kayi ba baka samu kayi ba har ranar arafa to sai ka bari ranar arafa ba za ka yi ba washe gari kuma zai kama ranar sallah ba a azumi shi ma ba za ka yi ba amma kana da dama ka azumci kwanaki uku na tashiri sha ɗaya da sha biyu da sha uku kai da baka samu kayi guda uku ba amma su ma wannan kwanakin ba a da ya azumi ba sai shi mai tamattu inda bai yi azumi ba kuma ba da hadaya bai yi kamun arafa ba shine kadai aka bashi wannan dama saboda hadisin bukhari daga nana aisha da abdullahi dan umar suke cewa lam yurakhas fi ayyami tashrik an yusamna illa liman lam yajid hadi ba a da sassauci a kwanukan tashriki a azumce su ba sai ga mai tamattu inda bai samu hadaya ba ina fata an gane to idan ka yi wannan sai aka ce wa saba'atin idza raja'tum bakwai kuma an ka dawo gida ko da ka dawo Kano ne na fata an gane ka sauka gida ka gama raba zamzam na fata an gane sai kuma ka fara yin wato wannan guda bakwai din in kai sun zama goma a madadin wannan akwai yadda zaka yanka to anan abun duba shi ne faman lam yaje wanda bai samu ba baka samu dabbar ba ga ka ko kuma ba ka da kudin saye in ka siya ba ka da kudin abinci za ka yi bara ba fa ba ka da kudin tsaraba ba an gane mai nake ne saboda da yawa gaskiya al'azamu suna da matsala a nan sai ga mutum ga kudinsa a kunshe sai ce ya shi azumi goma nan zai yi saboda in bai goma nan ba shi ba zai sai tsaraba ta aka siyan tsaraba ka tafi ko neman lada kuma in ban da rashin tunani kai da kake neman ka dawo kamar ranar da mahaifiyar ka ta haife ka kawai sai ka ji saboda tsaraba tsaraba da ana samun ta nan a kyam kuma dan baka zo da tsaraba ba sai me in Allah ya karba aikin hajin ka kasu yadda ma da hajin hajin naka mana su wanda za ka tsarabar wallahi sai ka mutum ya kunshe kudin sa ga kudi a kugun sa sai ce wai shi azumin nan zai yi guda nawa ma ya kamata a yi ne daga ya kamata a fara ga kudi a kugun sa bayan Allah ta faman lam yajid wanda bai samu ba saboda ka ji tsoron Allah kai da ka je gurin ba kafa da tabbacin zaka ƙara komawa inda ma kana da tabbas ta yi ko kana da kuɗin zuwa baɗi baka da lafiya ko kan baɗi mai wa Allah ya ɗauki rayuwarka kuma Allah ya baka dama cikin miliyoyin mutane ko biliyoyin mutane ka je gurin kuma sai ka tsaya kana wasa ka ce wai ba za ka siya aika za ka za da sauransu a'a saboda haka mu kiyaye in ka je gurin kan ma ka zo da komai in dai kana da kuɗin ɗauki ka sai dabbar ka yanka kuma dan manzon Allah ya nuna maka abin yana da muhimmanci raƙumi nawa yanka guda ɗari ɗari kai akuya kawai aka ce ka yanka ɗari ya yanka raƙumi ɗari ya zo da taho da wasu sai na ne tomar da sauran daga yaman ya zauna ya ta sokewa ɗaya bayan ɗaya sai da ya soke 63 yace da sayyidina ali ya karasa masa sauran ibn al-qayyim yace 63 tsawon shekarun rayuwarsa kowace shekara daya a matsayin rakumi ɗaya ta cikin amma kana tunanin ya akuyar ka to ga wani shi ɗari ya yanka kuma a lokacin yanzu yana liya tsaya wurin mai fiɗa ya feɗe ya sadaukar da naman sai na ali ya ce da aka ce da sai na ali a sadaukar da naman da fatar da shimfidar da suke da raƙumin da a sauki ya ce kar a bawo mai fiɗa komai mu za mu biya shi in ya gama ya faɗi kuɗin biya kuɗin fiɗa raƙumi dubu nawa ne mai raƙumi ɗaya sama ana yi dubu goma ko raƙumi nawa ne yanzu fiɗa ya fi dai goma ya fi sa to ɗauki ma dubu goma goma so ɗari miliyan na dubu goma goma so ɗari ko yanzu kuɗi ne kai an ce ka yanka akuya kawai sai ka ce azumi za ka wannan kuskure ina fata an gane Allah ya samu jara sai ce tilka asharatun kamila to wannan sun zama goma to amma ba wannan azumin kaji wata daraja kuma ga mai tamattu inda bai samu adaya ba azumi goma nan ga wanda ba mazaunin makka in kai mazaunin makka ne ka ci bilis na fata an gane liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram kenan wanda ahluhu ya zama hadiril masjidil haram ya ci bilis kenan ina fata an gane wannan yana nuna mana darajar shi kansa wato garin makka kenan sannan ayat tana nuna wajibi ne kenan musulmi in ya fara aikin haji ko umara ya cika ta dan tana cikin ibadar da ba a so ka yanke ta sabanin azumi in na dau niyyar azumin nafila da safe sai naga abinci sai in ci abinci na shikenan amma haji ko umara ana so ka zarfe ka je ka ƙara shi ina fata an gane sannan yana nuna ana so a yi aikin haji dan Allah kai ikhlasi kar ya ce a ah, aini bana in ban je ba kuma sai a ce na faɗo to daga sanda ka faɗa haka daga lokacin ka faɗo na fata an gane madadin ka je kai haji sai dai kai hajijiya Allah kiyaye mu lokaci yayi hmm. eh. eh. eh. ko wallahi alamu mafi ingancin magana sai yayi wannan shine ne abinda na fi gamsuwa da shi akwai ra'ayin malamai da ke cewa ba sai yayi ba amma da yawa malamai na ganin cewa musamman da yawa cikin malaman hadisi ga koma sahihul bukhari da sauran littattafai suna ganin wato ka saki saboda wancan da kai na umara ne wannan da zaka shine na haji kun san haji yana da rukunai nawa uku umar hudu umara tana da rukunai hudu wa uku haji yana da rukunai hudu harama dawafi sa'ayi da kuma tsayuwar arafa umara kuma tana da rukunai uku harama dawafi ai saboda haka su suna ganin wancan dawafin da ka zo kai da sa'ayin kayi na umara wannan kenan ka dawo na ranar layya dawafinka da sa'ayinka shine na aikin haji ina fata an gane Allahu a'lamu kenan Allah da ɗauka musulunci da musulmi ko dai na bayanin nan zamu yi ko mu ta tafiya ina ga za a bi sauri ko a ta sauri kawai yau mai dubu daya gobe mai kaza ina ga Allah ya ɗauka musulunci da musulmi Allah ya kankanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ya ba su lafiya kuma tamma Allah ya ji kansu da rahama Allah ya samu cika da imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين